فجعلهم كعصف مأكول sai Allah ya mayar da su kamar cinyayyen karmami wato ganyen shuka wanda dabbobi suka cinye kuma suka tattake ragowar